da unguwar sabuwar DRA mun kasance mun gane ƙarshen aya na 61 a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi a farkon aya na 62 alarama mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها ta'ala lahu al-qasas al abin nan da aka ambata maka labarin da ya gabata wannan shine labari na gaskiya ma min ilahin illa Allah babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa inna Allah la huwa al hakim lalle Allah tabbas mabwayi ne kuma Allah gwani ne to anan Allah madaukakin sarki yace inna hadha la huwa al-qasasul haqq wato anan malamai sun tattauna menene Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa gare shi wasu kace inna hadha alladhi anba'atuka bihi ayyuha ar-rasul min amri Isa la huwa nabul haq alladhi la shakka fihi wato wannan labarin da muka baka game da labarin Annabi Isa alaihi salam wato shine labari na gaskiya wanda babu kokonto a cikin sa zamu ga wannan jumlan ta samu muakkalai guda uku ga inna ga lamu ga kuma mirul fashil wanda shine huwa aka ce inna kaga harfi tawkid ne wannan lahuwa lamul qasm ne rantsuwa ne aka ce lallai wallahi tabbas wannan shine labarin gaskiya duk abin da aka gaya maka game da labarin annabi isa alaihi salam in ba wanda qur'ani ya baka ba to kibro din shiriri ta ne da suke ba da labari game da labarin annabi isa da aihuwarsa da ainihin wato dukkan abin da ya zo da shi nan mu'jizoji idan ya tsallake na alqur'ani to ba labarin gaskiya ba sai sa Allah ne tashi kawo sai ce inna hada la huwa al-qasas haq waɗannan tawkidai da Allah ya kawo guda akwai kuma nau'i na hasari a cikin wato abin nan takaicewa wanda cewa baya wa a samu wani labari sabanin wannan kuma labarin ya zamo gaskiya da a larabci idan ka ce zaidun alfadil misali mubtada da kabar ka ce zaidun alfadil wannan baya gwada cewa fifiko ya taƙaita a jikin zaidu kaɗai amma da za ka zo da lamiri ka ce zaidun huwa fadil wato zaidu shine mai fifiko kaga nan ka takaice falala a jikin zaidu shi kadai kamar yadda anan da za a iya ce hazal qasasu haqqun wannan labarin gaskiya ne to bai gwada cewa iya wannan labarin da Allah ya bayar ne gaskiya zai iya yiwa a samu wani gaskiya a wani wuri ba cikin wannan labarin da Qur'ani ya bayar ba amma da aka kawo kuwa wanda lamirin fasl ne sai ya takaice inna hada la huwa al-qasasul haq wannan shine labari wato na gaskiya a game da al'amarin annabi Isa alaihi salam wannan jumla ta inna hada la huwa al-qasasul haq Allah ya ambaci kalmar qasas al-qasas masdari ne na fi'ilin qassa yaqussu sai a ce qassan ko a ce qasasan wato ana nufin kisha, wanda kissa kuma yana nufin labari ko a ce mishi alkabar ko a ce mishi annaba duka dai ana nufin labari wanda duk ya yi amfani da kalmomin a cikinsa ya yi amfani da kalman khabar ya yi amfani da kalman annaba kuma ya yi amfani da kalman al shi Allah ya ce inna hada la huwa al-qasas al-haq wanda al-haq anan sifa ce na al-qasas ita kuma wato kalmar al-haq idan aka ambace ta a wajen hukunci to abinda ake nufi da kalmar haqqu ana nufin adalci idan aka ambace ta a wajen labari to ana nufin gaskiya an gane ko tunda yanzu anan a wurin labari aka ambace ta aka ce inna hadha la huwa qasasul haqq wannan labarin da aka gaya maka labari ne na ne na gaskiya saboda haka idan an ambace ta a wajen wato labari ana nufin gaskiya a wajen hukunci kuma ana nufin ne adalci Allah ce wa tammat rabbika wa tammat rabbika wa adla kaga wa tammat kalimatu rabbika sidqan kaga fil akhbar ke wa adlan fil ahkam ke saboda haka kalmomin ubangijin ka sun samu cika ta fuskan gaskiya a wajen labari saboda haka duk labarin da Allah ya bayar in ka je ambaci labari a cikin alkur'ani cikakken gaskiya ne sannan in kuma hukunci Allah ya faɗa to cikakken adalci to anan idan mun ɗauki magana akan alkissa kamar yadda muka ambata wato ana nufin alkhabar a zallan bakin larabci yana nufin alkhabar labari ko yana nufin al'asar ko yana nufin tasabbu'il asar wato kamar ka ce alkissatu lugatan sai a ce alkhabaru awin asar aw tasabbu'ul asar wanda duka za ka ga ayoyin alqur'ani shi yi ishara zuwa ga wannan magana wato wannan ma'ana Allah madaukakin sarki ya yi magana game da annabi Musa da yaransa da suka yi tafiya dan neman annabi Idris lokacin da suka je suka zauna a wani wuri a dan abin kalacen su dama gashashen kifi ne sai ta dawo mai rai kawai ta fita ta shiga ruwa abin ta tafi saboda haka da ya zo sai ke tambayan yaron ina abin karyawan mu sai ce ai ban gaya maka ba abin karyawan nan ta fita a cikin kwandanta kuma ta koma cikin ruwa sai ce qala zalika ma kunna qala zalika ma kunna nabghu hmm. fa tadda ala kaga kenan zalika ma kunna nabghu dama abinda nake bukata ko nake muke muke nufi kenan fartadda sai suka jiyo ala asari akan guraben da suka tattaka kasasa ayyatta yattabi'una hada asar kenan saboda haka daga cikin ma'anar al-kisra shine takabbu'ul athar bin gurbi inda ka taka ka dawo ka sake bin gurbi, ko wani ya gurbin inda ka taka to sai ce farkar da ala asarihima qasasa abinda ake nufi da qasasa anan ana nufin wato ai takabbu wato bibiya din sai ya bi wannan gurbin wanda nafsin wannan ma'anar ya zo akan kissar annabi Musa still lokacin da aka aife shi yana jariri wato da aka tsince shi a gidan fir'auna to mahaifiyarsa ta ji labarin cewa an tsinci wani yaro saboda haka sai ta yi ishara ga ƴar uwan annabi musa ta adarta ke akan ta je ta jiyo labari menene wato ainihin halin da yaron da aka tsinta kuma wani irin yaro ne ko za ta gano ko ƙaninta ne Allah madaukakin sarki ce? wato ainihin faqalat li ukhtihi qussi wato wakalat al-ukhti qushi fa basrat bihi al-jundi wa hum la yashur kaga ai tace mu ɗan uwansa qushi al-qissa anan ana nufin ittabi'i asara idrifi khabar bi labarin ta je ki ji labarin me yake faruwa wani yaro ne aka samu me bayanin wannan yaro to haka ne zaka yi ta samun su a cikin alqur'ani falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas kaga nan alqasu anan yana nufin alkabar kenan wato lokacin da still kuma annabi Musa alaihi salam ya gudu Madiyana daidai ya samu shi ɗan mata guda biyu har ya ba su ruwa suka shayar da dabbobin sai suka je wajen babu shi suka ba su labarin wannan mutum sai suka a baban ya a kira shi lokacin da annabi Musa ya zo shi Allah ya ce falamma ja'a wa qassa alaihi alqasas da ya sai ya ba shi labari kaga wannan alqasas ko al'kisa ana da nufin alkhabar kenan wato labari saboda haka kenan ma'anan kissa a bakin larabci wato yana da alaka da ma'anan sa na me na istilahi sai sa qur'ani ya zo da shi mun ce ma'anar sa na bakin larabci wato ana nufin alkhabar in kace kissa ana nufin ko alkhabar ko al'asar ko tasabbu'il asar waɗanda waɗannan ayoyi ne ka sun tabbatar mana da cewa wannan shine ma'ana wato da alkur'ani ya ta amfani da shi to a wurin malamai istilahi me suke nufi da kissa tunda Allah ya ce inna hada lahu al qasas suka ce ana nufin kissa shine hikayatun an kabar wato ayi hakaito wani labari wanda ya auku wato alladhi waqa'a fi zamanin wanda ya faru a wani lokaci wato fi zamanin madad wani lokaci da ya gabata wanda yake a cikin labarin la yaqulu min ibrati wanda ba zai yi ba dole akwai wani darasi wato da ake so ainihin wato ka ɗauka, wanda a cikin nau'i na kissa akan ba da labari mai ɗan tsayi ba a zuwa da kissa a ce layi biyu a ce ka da kissa a wannan ne yi highlight wato na kissa amma baka da shi ba detail duk labari da ka da shi da detail to yakan zama yana da ɗan tsayi wato ba ɗan gajere ba shine fihi shay'un min at-taqwil fil ada zaka ɗan ba da ɗan dogon story dan dogon labari a wajen ba da labari to kissa abin da yasa muka tsaya ne magana akan kissa shi ɗaya ne daga cikin jigo na abin da aka gina Alƙur'ani. qur'ani an gina shi ne akan abubuwa guda tara to kissa na daga cikin waɗannan abubuwa tara jigo ne shi ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin سأنبيك عن مجموعها ببيان حلال حرام محكم متشابه نعم حلال حرام محكم متشابه بشير نذير عزة قصة مثلا وتسوتر لي قرآن يقول شو بيان أكان حلال ولذلك لكي الله يجرى كلمة حلال وأحل الله البيع وحرم الربا كذا حلال يجرى سنة حلال حرام a wurin ma ya faɗi ala haram din ai wa halallahu al-ba'a sai ce ne wa harrama riba ka ji kalmar haram a cikin Qur'ani suna zuwa hurrimat alaikum ummahatukum an gane ko hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu an kira kalmar halal da haram to Qur'ani ya yi bayani halal ne haram muhkamul yi bayani akan muhkam wato ayoyin da suke bayani akan hukunce hukunci fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to muhkamun mutashabihun Allah nazzala ahsana alhadith an gane ko kitabun menene mutashabihun wato littafin alqur'ani yana ɗauke da wadansu salon zance akwai muhkam akwai mutashabih ga ake nufi da muhkam bayanin da yake asili babu gargada kowa ya zo karanta zai iya gane me nufi da mutashabih bayanin da shi manyan malamai za su iya ganewa wanda ba gama gari kowa da kowa zai iya gani saboda haka kaga yanzu ya kunshi abu hudu ke halalun haramun muhkamun mutashabih sai qur'ani ya kunshi bashirun albishi akwai bayanin aljanna akwai bayanin lada akwai bayanin sakamako an rinka maka bayani kenan wato Allah yana muku albishir da aljanna kuma yadda Allah ya dama manzanni ai al-mubashirin wa munzirin wato su manzanni masu albishir ne masu gargadi ya yi ta bayani akan albishir da aljanna da sakamako da kyakkyawan sakamako da kwanciya mai daɗi cikin kabari da nufin sauransu sai kuma nazir akwai gargadi Allah zai ta muku gargadi zai ta muku gargadi zai ta muku gargadi an kawo nazir nazir nazir a cikin alkur'ani litunzira qauman ma atahum min qablika min nazir wa haka dai ga nan nazir zaka gani wannan shi ma jigo ne a cikin alkur'ani bashirun nazirun sai izzatun to akwai wa'azi akwai bangarorin wa'azi ne kawai ake yin bayanin wa'azoji a cikin alkur'ani wa'azi wa'azi wa'azi Allah ya kira littattafan da ya shaukar a matsayin mau'iza wato littafin wa'azi na fi zalika la zikra liman kana lahu qalb gane ko wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr kaga wa'azi duk mun shaukar da idan ayi wa'azi to sai kissa to kissa ita ma jigo a alqur'ani sai ta tun daga bakala har ka sauko ƙasa, ka rinka karo da labarin rikan kissoshi annabawa salihai shahidai mutanen ƙwarai, mutanen banza duk za a yi ta baka labarin abubuwan da ya wuce to shi kuma mizan alqur'ani sai ya baka labarin halin da kake kuma sai ya ce maka nan gaba ma wani abu kaza zai faru wato shi kisansa ya sha bamban da masu ba da labarin rika duk wani mai ba da labarin zai rika kokarin baka labarin abin da ya wuce amma ba yi da masaniya ga abin da zai zo nan gaba in ko ya gaya maka abin da zai zo nan gaba to shi ma da kansa zai ce maka hasashe yake amma ba yi da tabbas amma Allah ne zai baka labarin abin da zai zo nan gaba zai ce maka kuma wannan shine babu kokonto a cikin faruwarsa Allah ya yi mana magana akan zuwan ya juju ma juju ya yi bayani yayi magana akan zuwan wata dabba yayi magana akan dawan annabi Isa alaihi salam duk waɗannan Qur'ani ya faɗe su a bisa tabbas ne ba wai ana kokwantan ko za su faru ko ba za su faru to sai masa misali shi ma misali haka za ka yi ta gani a cikin alkur'ani inna masala isa inda Allah ka masali adam masaluhum ka masalin da jisna haka za ka yi ta jin ana kiran masal masal saboda bil misal yattabihu al in ana baka misali to magana ya rika fito maka to kamar yadda ita kuma kissa darasi ne labarin ana baka labari ba ana so ka rika jin daɗi kamar kana jin tatsuniya ne ko iya ta abba ba a'a ka san shi wannan yan amore ne ba ana wani gaya maka wani abin da a'a asalin idan ana baka kissan alkur'ani ana so rika ɗaukan darasi ne game da abin da wato yake ba so da kake nan ne daga cikin abubuwan da aka gina littafin alkur'ani a ciki akwai kissa yasa Allah ya ce inna hada la huwa qasasul haq wannan yanzu abin da muke gaya maka kissa ce ta gaskiya labari ne na gaskiya babu kokonto a kan to kissa yana da muhimmanci kwarai da gaske sai sa ya zama mana daga cikin ginshikan da aka gina Qur'ani sai sa saboda muhimmancin kissa wani wuri Allah ya kan danganta kissa zuwa ga kanka kai Allah yakan ce nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin Allah ce nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an mun yamuti zaka mafi wato kyawun kissa saboda abinda muke maka wa'ayi na wannan littafin alkur'ani wato mu muke baka labari mafi kyawun labari inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kissa sai Allah ya danganta ga kansa duk labarin da aka ce Allah ne zai bayan ai magana ya riga ya kare nanu alaika alayka ahsanal qasas mu ne muke labarta maka mafi kyawun labarin duka to a wani wuri kuma Allah ya umarci annabi shi ma ya rika bada kissa wato annabi ya rika ba da isa saboda muhimmancin kissa Allah madaukakin sarki ce walau shi ina la rafa'nahu biha walakin malami wanda yake ya san karatu amma ya watsar da karatunsa ya koma yana yin abin da nan sai gada Allah ce walau na la rafa'anahu bi da mun ga dama da mun taga shi da wannan karatu mun taga darajar shi mun taga mutunci amma baya aiki da karatu walakinahu aslada ila al-ard sai kawai ya dawo kan wato ya koma kasa karatun bai daga shi ba sai ya kasa da shi wata ba a hawawu saboda wannan malami na bin son zuciyar shi sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalim misalin sa kamar misalin kare in jahmil alaihi yalhas in ka bi shi da gudu zai yi haushi ko ya yi lallage aw yana yalhas in baka bi shi da gudu ba ma ya ci gaba da lallage ya rika haushi wato kullun harshen sa a waje kamar an rasa shi da gudu yana haushi sai Allah ya sifanta shi da kare yace zalika masalul ladina kazzabu bi ayati قوم الذين ne الذين zabo biya wannan shine misalin mutanen da suka ta ayoyin sai Allah ya ce wa annabi faqsusil qasas ka rika ba da labarin rika an gane ko da Allah ya tafakkaru ko za su rika tantance ne dan mutum kana ba shi labari na abin da wani yayi wanda ba daidai ba da sakamakon da ya samu ko zai iya tunani to ni ma kar ci gaba da yin irin wannan abun wato ya zo ya same sannan fissa. wato ma'alam ne barish a cikin alkur'ani alama ne babba a cikin alkur'ani wanda yake kashfin haqa'i yake yayi hakikanin abubuwa sannan kuma yake izalatu shubuhat wato yake kawar da shubuha sai yasa annabawan Allah subhanahu Ta'ala wato duka suna yin amfani ah, da kissa sannan kuma akan zo da iskoshinsu domin a yaye in wasu mutane sun zo sun yi ƙarya game da waɗannan annabawa to shi a zo a kawo iskan annabawan a faɗi hakikanin abin da suka faɗa yanzu wanda ya zo ce annabi isa ce shi Allah ne ai kaga ƙarya yake idan an baka iskan annabi isa da maganganun da ya yayi ai ka gane cewa sharri aka masa ƙarya aka yi masa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke ma asarar jinni wal insi alam ya jinni rusulun minkum

wa yadrunakum liqa'a yawmikum hadha suna kissanta muku kissoshi sannan kuma suna muku gargaɗi game da haɗuwa da ku da mu yi wato a ainihin ranar alkiya to mafi girman abin da kissa wato yake so wato a mai da hankali a kansa kamar gayarsa shine kissoshi da ake bayarwa ana zuwa da shi ne don a yi tasirin akidar mutane a gyara ma mutane tauhid a gyara musu halayya a gyara musu ɗabi'a saboda za ka ga iskoshin mutanen baya da ake kawo ko dai a kawo waɗanda suka rika bautan gumaka wanda suka rika haɗa Allah da wani da sakamakonsu da kuma waɗanda suka rika zunubi aikata mugunyan ayyuka kamar mutanen annabi Lutu ga masu bautan gumaka kamar mutanen annabi Nuhu masu sako kamar mutanen annabi Lutu kamar su mutanen annabi Shu'aibu masu tauye mudu da sikeli da ma'auni kaga waɗannan ai masu sako ne to Allah yakan kawo iskoshinsu ne domin a ɗauki darasi a ɗau izina wato abinda suka yi da abinda Allah ya yi musu to kai karka maimaita domin abinda ka yi nan abinda aka yi musu nan kai ma idan ka zo ka yi shi Allah maɗaukakin sarki zai iya maka abinda da ya musu saboda ƙarshe mafi girman abin da ake so mutum ya ɗauka a cikin kissa ibra ya ɗauki izna ya ɗauki darasi sai sa Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika a cikin labarurrukan waɗanda suka gabata akwai izina amma ga ma'abuta hankali Allah ce akwai abin ɗaukan darasi ga ma'abuta hankali kar ka ɗauka kawai shafi faɗi ne ko tatsuniya da sai Allah ce ma kana hadisan yuktara ba fa labari ne kawai aka kirkiro ba dan ayi intace ne ɗinka walakin tashqiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa rahmatan ko wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sadaka kiskoshi da ake bayarwa wato shi na zuwa ne a matsayin shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma rahama ne ga masu imani dan su suna daukan darasi daga bai da abin da ake to kisa yana da manufofi yana da ahdaf ne manufan ba da shi manufan ba da shi ana laburta wa annabi kisa na farko domin a tabbatar da zuciyar manzon Allah idan yana wannan da awan ana karyata shi ana dukansa ana kawo masa farmaki sai ya samu lojin home cewa to shi yanzu yana kiran mutane zuwa ga Allah ma suna masa haka sai a kawo masa kissan wanda suka riga shi to annabi kaza ma an masa duka annabi kaza ma an zage shi annabi kaza ma an kore shi a gari annabi kaza ma kaza to wannan zan a tabbatar wa annabi da zuciyarsa kare rika kokonto abin da yake kiran gaskiya ne haka gaskiyan take inda yana kiran gaskiya to ko shakka babu zai yi karo da kalubale dan wanda suka zo gabanin sa ma sun yi karo da irin wannan kalubale sa Allah ce wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul wa kullan naqussu alayka min anba'i ce wa kullum na kusu alaika min azbabir rusul dukkan labarurrukan da muke baka nan labarin manzannin da suka gabata ba don komai ba ne ba ma nusabbitu bihi fu'adak dan mu tabbatar da zuciya وجاءك في هذه الحق kuma ta zama wa'azi da tunatarwa لتناتر وكمؤمنين sannan a tabbatar da gaskiyan wannan annabi da ya zo don wannan annabi da ya zo yake ba da labarin annabawan wanda suka gabace shi wanda ya gwada abin ya zo da shi gaskiya ne wahayi ake masa ba haka ba shi ma bai sai ce ya sani tunda a gare su akwai wanda aka aike su kafin ya tashi ya same su amma ba su san wannan labarin shi ina je shago ko ba shi shi ya je ko ina ba bai ma iya rubutu bai iya karatu ba in ba manzo ba ba yadda za a yi ya zo da labarin annabawan wanda suka gabace shi saboda haka Allah madaukakin sarki yayi ta bashi labarin dukkan annabawa yana gaya wa mutanen su wanda mutanen littafi suna da waɗansu labarin dukkan waɗannan annabawan a cikin littafin to in suka ji yana bada bayanin sun san cewa wannan manzo ne daga wajen Allah in ba haka ba ina ya samu wannan wato irin bayani to a cikin kissa kissoshin alqur'ani za ga ko wani abin da ake kiran shi babi ne guda a tikrar wato maimaici na labari to shi maimacin labarin kissan alqur'ani ba irin wai sauran labarai bane dan yanzu duk labarin da aka baka da za a maimaita maka shi din ne ya sake gaya maka kuma ba abin da zai canza shi alqur'ani karka ga kissan a suratul a'raf ka zo suratul yunus ka sake ganin kissan ka dawo suratul daha ka sake ganin kissan to ka rika lura da ka rika gani akwai yan bambancin kalmomi ko harkofi da ake canja waɗannan kalmomin sai ka tattara su ko harfofin ka tattara su kafin hoton kissan ya fito ma ki daya in wancan lalla ka karanta to da ka san wani abu ne na kissa in ka karanta wannan da ka saki sanin wani abu na kissa in ka karanta wancan to shi in ka hada su duka sai kissa ya fito maka ka baki daya idan ka dauki kissa annabi Musa alaihi salam za ka ga wato Allah madaukakin sarki yayi magana akan wannan sanda ta ka dauki sa kawai da Allah madaukakin sarki ya bada misalin ta a cikin suratul a'raf wato fa'alqa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a ya jefa ta sai ga ta zama hayya an ce hayya katuwar macijiyar irin kumurci din babban maciji ko mesa saboda haka Allah ya ce fa idza hiya hayyatun tas'a to babban maciji zai iya wucin wucin, tafiyar da yake yi wato tafiya ne da akwai nau'i na ɗan wahala domin kaman as-sa'yu yake an san sa ayi ko sa fadar faru kai da kalu kowa wahala saboda haka tafiyar saboda girman maciji to sa a yake fa idza hiya hayyatun tabqa tana tafiya to amma idan ka duba suratu qaha kuma ita ce fa alqa asahu fa idza hiya suhbanun mubin sai gashi wato ya zama suhban shi kuma suhban wato maciji ne wanda yake kaman ba mai girma ba karamin maciji ana tsala daga uban ana nufin maciji ya yi shara wato ɗan karamin irin ƙananan macizan wanda yake da wuce lone na sharan ka da a neman shi a rasa ya gudu macijiyar ce aka kira ta kuma su uban can an ce mata hayya ƙatuwa nan kuma an ce mata ne an ce mata su uban an dawo da ita karama suratul lamdi kuma sai ta ce wa alqa asqa wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu كأنها جان ولا مغفرة da ya jefa sandan nan sai ya ganta tana wutsin tsilawa ka annaha jan ɗayan biyu ne shi ma dai sunan maciji ne amma galibi macizai ne irin waɗanda suke wato ake ganin macizai na iska wato macizai waɗanda ba mutane wanda suke a iskoki ko aljanu su rikide su dawo ne su dawo maci saboda haka sai ya razana sai ya fito kaga in ka da kissoshin da ka ce to yanzu abin da ake nufi kenan Allah bikin sarki ya kira ta da hayya ne lura da girman mace katuwa ce sai aka kira ta da su'uban girma da lura da motsin da take yi da da karfin jikinta kamar yar karama saboda lokacin da suka jefa abubuwan me sunansa sandunan su da igiyoyin su suka zama macizai suka riki tauri suka na jama'a to in tana wancan tsarin katuwar macijiyar to kafin ta hadidi ya shi ma da ɗauki lokaci domin ba ta ke tafiya da sauri a hankali ta ke tafiya to amma da ya sake sandan bayan ga ta katuwa ce ga ta kuma tana gudu kamar na sira an fahimta ko tana gudu kamar na ƴan ƙanana saboda haka a guje kawai sai tana gani talqafu ma ya asiqun sai gashi tana haɗiɗe abin da duk suka jefa fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunalika ya kiri to ta zama abin tsoro gare shi domin ta yi kama da wato macijin iska an gane ko sai sa a wannan wurin a nan ne aka gwada wato annabi Musa irin firgitan da ya yayi saboda haka ya ji yara ta kwarai da gaske a tahfazu ka annaha janu walla mudbira sai ya juya a guje walam ba ma tsalalawa ko juyowa bai yi ba saboda yana ganin kamar wata aljana ce wanda yake dole da cewa kistoshin alkur'ani da ake maimaitawa sai kana bin su kana bin su kana ganin wato a can me ya faɗa nan me ya faɗa can me shi ka tattara su kafin sai ka fito da ainihin wato sakamako inda hada la huwa al-qasas wannan wani abu ne daga cikin abin da ya shafi kishka wanda duk wanda ya karanta littafin ulumul qur'an ko ya karanta usulun tafsir zai ga ana yin babu na musamman sunansa al-qisas ko al-qasas wato babin kisa, wanda za a yi ta kokarin fito ma da waɗannan abubuwan shi ma ilimi ne mai zaman kansa shi labulci ne na musamman da ake tanadawa a tattara du bayanai da ba labarin duka sai sa aka samu malamai da dama suka yi ta ƙoƙarin rubuce-rubuce wato akan abin da ya shafi tantance kissoshin alkur'ani saboda cikin kissoshin ana samu abin da ake kiran shi isra'iliya saboda haka akan yi ƙoƙarin fitar da waɗannan maganganu na ƙarere wato a cikin kissoshi na alkur'ani saboda haka akwai wanda sukan rubuta sahihu kisasul qur'an wato ingantaccen kissoshin alkur'ani akwai hadisai da za su tallafa waɗannan kissoshin sai a ɗibo su a zo a haɗa don a fitar da hoto na kisa wanda yake ingantacce babu matsala a hakan nan idan an samu isra'iliya wato maganganun da aka samu daga wajen yahudawa wanda suke kokarin bayani akan kistoshin annabawa za ka samu akwai maganganu na ƙarya duk annabin da ba su so sai su kirkiro maganganu don suka su zazzage su mutuncin to irin waɗannan akan samu malamai su zo su ma su yi littafi al-mawdu'at wal isra'iliyat fi kutub at-tafsir kama Abu yana da littafi mai wannan suna wanda ya tattaro duk maganganun ƙarya da isra'iliya da aka rawaitowa waɗanda ba su da inganci wanda aka danganta wa annabawa wanda in kan lura ka samu cin mutuncin annabin ne qur'ani ba haka ya faɗa ba ya faɗi wani magana wanda in baka san hakikanin labarin ko baka iya haɗa kissoshin qur'ani ba to zaka yarda da abin da suka faɗa misali Abdul Sulaiman ai kan Allah ya ba mu labari akan wasu masu gona da suka kawo masa ainihin wato kara wanda wannan karar da suka kawo hukuncin da yayi sai mutanen banu isra'il suka juya zancen su suka ce to ai wannan yana gwada cewa ana tambihi ne wa Annabi Sulaiman da yake da mata casa'in da tara, kuma sojansa na yaƙi yana da mata guda ɗaya amma Annabi Sulaiman ya gama san ya ji yana san sa sai ya tura sojan yaƙi, idan aje a kashe shi ya aure wannan matan na sai cika ma kansa da ne aka turo mala'iku su biyu a cikin mutane suna rikicin gona wato eh, na annabi dawud akwa annabi dawud jamil sai aka zo suna rikicin gona suka zo suna cewa to ai wannan yana da tumaki guda 99 wannan kuma yana guda da guda daya kuma wannan ya ce ya bashi guda daya shi ya cika guda daya ina fata kun gani saboda ga kenan kamar ana masa isharar cewa to kai da kan mai mata guda daya ka cika 100 to ga wannan bari mu ga ya za ka yi wato ainihin hukunci sai wancan mai guda ɗayan ya ce to ni yanzu ina so a mana adalci ne ya ce wai ni da ɗaya ne ɗauka wai ba shi cika ɗari sai ce ah, haba ai wannan zalunci na kan zalamaka bi su'ali na cika. ila ne aji haba wannan zalunci har yaushe mai ɗaya ya za ce ba mai mai casa'in da tara to kaga yanzu uku baka san wannan labarin mai ya kaga eh kamar gaskiya ne to shine sai sai mala'ikun sai suka ce to ai abin da kai ne mu ma muka zo dama mu ba mutane bane mu mala'iku ne shi da aka ce a raki anwa ana ba da to to in ka bi isha sai ka ga kaman abin da suka faɗa gaskiya ne amma idan ka san irin waɗannan bayanai da malamai suka fitar na tabbatar da rashin ingancin wannan iskan sannan wannan labarin sai ina za a samu masa mafita ba wancan iskan ba to in ka karanta za ka samu waraka haka mutanen banu isra'il da suka ce annabi suleiman ya mulki mutane ne da tsafi to kaga su ma cewa suka yi abin da sa annabi suleiman ya yi mulkin da aljanu da mutane da dabbobi saboda yana da wata littafin tsafi wanda wannan littafin tsafin da ita ne yake amfani yake mulkan mutane da, ka har Allah ya saukar da wata babu masu cikin shiyasin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin shayatina kafaru a wannan wurin in ka zauna shi ma ka lura da kishan ka ga abin da Isra'iliya suka zo da shi akwai mugun shi ba mai rikitarwa shi ma da shan kusan irin wannan cewa an turo shi mala'iku guda biyu suna koya wa mutane tsari a sannan kuma annabi Suleiman wato a gadon mulkinsa akwai wata littafi da ya koya wanda da ita ne yake mulkan mutane da sauransu wadda za ka ga yahudawa sun yi bulibin da wani kuma sun yadda da shi kuma har yau su suna ganin cewa mutum yana so ya mulki duniya to abin da ya kamata ya yi shine ya rika amfani wato da ainihin a tsafi in yana so ya mulki duniya to rika amfani da tsafi saboda za ka ga yanzu da yahudi yana daga cikin abin da ya ɗauke shi mai matuƙar muhimmanci a cikin rayuwarsa babu kamar mai babu kamar tsafi ko kana ganin sa kamar normal haka da wani al'amarin sa na a'a shi ya gama yin imani da tsafi saboda yana ganin da shine kawai za a iya mulkan duniya shi sa kullum ake rikici da shi akan wannan wuri da ake kira shi Palestine da su abin da suke ganin masallacin Kudus a nan ne akwai eriyar da kujerar annabi Suleiman take na mulki haikalin Suleiman wannan haikal Suleiman din suna harinsa kuma suna so sai sun dasa komai, su a wurin dan suna ga duk wanda ya mallaki wannan area to dai mallaki duniya kamar yadda Annabi Suleiman ya mallaki mutane da aljanna saboda haka duk da irin wannan suka take kuro dan primasonic wannan duka yana daga cikin nazarin su da tunanin su na dominating din duniya a dukkan bangarori media sai famoni waye duk waɗannan nazarin rukan su ne da cewa duk waɗannan hanyoyi in suka bi zai ba su dama wato su mallaki duniya su mallaki wato jama'an duniya da ke. wanda yake nuni da cewa Allah madaukakin sarki ne ce inna hada lahu al-qasasu al-haq labarin annabi Isa da muka baku nan shine labari na gaskiya wanda babu kokonto babu shakka a cikin shi sai Allah yake wa ma min ilahin illa Allah wato babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sanan da muka an yi amfani da ma wanda take nafiya ce min ilahi wannan jar ne wal majrur wanda ilahi da muga wato na kira ne illa wannan adatu istishna ne wanda Allah shi da zai zama mustashna wanda zamu ga jumla ce wato tana kunshe da nafsu da isbat wanda duk jumlar da take kunshe da nafsu da isbat ita kuma tana hasari ne tana gwada iyaka ne amma yake ce la ilaha illa kaga jumla ce da take dauke da nafi da kuma me isbati korewa da tabbatarwa to duk jumla da take daukar korewa da tabbatarwa to tana gwada iyakan cewa da kace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai sai Allah tunda ka faɗi haka yanzu akwai wanda ya cancanta abota masa ba Allah ba babu wannan ka iyakance ke so ka zo da korewa da tabbatarwa wanda yana gwada iyakancewa shi yasa anan ba an kullu ba Allah ya ce wa ma min ilahin illa Allah to anan Allah madaukakin sarki ya zo da wato tauhidi wanda tauhidi shine wannan min din harafin za'id din saboda galibin harafin da ake zuwa da shi na ƙari a cikin zance to da ka samu karfafawa yake wanda Allah ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa ka ai asalin laisa mislihi shay wannan kebur din za'ida ne ko ƙari ne amma karfafawa ciki ya ce laisa mislihi shay ba wani abu da ke kama da Allah sai ka laisa kamislihi shay babu wani abu da ke kama da Allah to wannan kafin din ta zama za'ida wanda tana ƙara karfafa babu abin da yake ne kama da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim lalle Allah lahuwa al-aziz al-hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala wato mabuwayi ne kuma mai hikima to inda aka sauka aka ce Allah mabuwayi ne kuma mai hikima wato izzatuhu maqrunatun bil hikma wa hikmatuhu maqrunun bil izza wato buwayan Allah yana tare da hikima hikimarsa kuma tana tare da me da buwaya wato wannan shine abin da ake kiran sa a babin asma'i wa sifat shine al-mutabaqa wa tadammun wal intizar wato sunayen Allah ana yin amfani da babin mutabaqa a gano sifofi ko a yi amfani da babin tadammun a gano sifa sai amfani da babin eh, mutabaqa kuma sai a gano wani suna sai amfani da babin wato ah, abin nan eh, abin nan at misali yanzu muka ce Allah madaukakin sarki azizun sunansa al-aziz to kaga dole yana da sifa ta isra wato al-aziz ne lahu sifatul isra Allah mabuwayi ne yana da sifa ta isra sannan al-hakim ne yana da sifa ta me al-hikma jamil kamar ar-rahim ne yana da sifa ta rahama ko kaman al-ghafur ne yana da sifa ta ne ta al maghfir so duk wata suna ta Allah to tana dauke da ne tana dauke da sifa kamar yadda sunan mutane ya sha bamban galibi mutane ba su cika daukar ko su ana kun sha bayani a karatun akida a nan idan mutum yana da suna ba lalle ne ya zama yana da ne sifan sunan shi akan ce ma mutum siraju kutila kenan ko ai fitila abu ne mai haske amma shi baki ne yanzu kaga sunansa daban sifansa ne sifansa daban a duk wani tsato a rika kiransa sagiru kaga sagiru ai karami ne kuma sunansa sagiru kaga <laughs> an ce masa karami alhalin kuma shi ne shi babba ne wani kuma dan karamin yaro ne sunansa kabiru kaga kabiru ai babba ne shi kuma menene shi ne dan karami ne kuma sunansa daban sifansa ne sifansa daban to haka ne to amma shi Allah haka bai yiwa a cikin sunan in an faɗi sunan Allah to sifar na tare da ne na tare da shi musamman ma a ce maka sunan muta'addi ne wannan kan yana yin nuni zuwa ga siffantuwar Allah da siffar sannan aikin Allah a wajen mutane da wannan sunan idan an ce sunan Allah ar-razzaq to yana da sifa ta azabtawa, sannan kuma aikin a babin iltizami wato dole ya taba azurta wani shine magana saboda haka dole a wani mai arziki wanda waye azurta shi Allah ne wanda shi ne babin iltiza saboda haka a mutabaka da babin tazammun da babin iltiza idan aka zo babin mutabaka to za a samu wani suna ne a babin tazammun za a samu shifa ne saboda yanzu shi Allah mai azurtawa ne to dole a samu Allah madaukakin sarki masani ne kawai daga sunan ne azurtawa in dai yi aikin azurtawa to yana buƙatar ilimi wani irin ilimi shine da sanin waye kamata azirta waye mabukaci in Allah bai san mabukaci zai ci ba na ba mu ba shi ga kuma talakawa ba su da shi kenan dole zama Allah yana da ni. yana da ilimi yanzu mai kawo wannan sunan ilimin shine sai da ababin mutabaka saboda yanzu an ce Allah mai azurtawa ne kuma yana buƙatar ya azurta wani to yanzu ya zai azurta dole sai wanda ya san yana da buƙatar arziki shi zai azurta saboda ka ilimi ya shigo wani. wannan wani babi ne na karatu wanda yake ba lallai ne ya zama wato a yanzu yanzu a fahimce shi ba amma dai wanda ya abin da zai fahimci cewa Ah, nan izza ta Allah subhanahu ta'ala Allah yana yawan hada ta da hikima saboda shi ne izza in ba da hikima to zalunci ne domin ita buwaya duk wanda ya samu dama ya zama yana da wata kujera mai karfi to idan ya tashi gwada izzarsa to zalunci ne saboda cikin buwayansa babu hikima wanda bai kamata ya zalunce shi ba sai ya zalunce shi wani ya zo ya kuka cewa shi an masa kaza ba a kyauta masa ba zai ci a kama shi a kulle shi kaga shi yanzu shi kenan shi saboda yana ji da buwaya amma saboda sa babu ne ba hikima a ciki da ya kamata wannan da ya zo ya kuka ya fito shi shi gaskiya an cuce shi ba a masa kaza ba da sai ya zo ya nemo shi me ya faru me aka maka da na ji kana ta cewa ko kana neman ka ka gaya mun bakar magana cewa ina da ka koma cikin mulki ba bai na to zai ce a wannan da ya magana ya zage ni ku sake hada shi a kama shi a ji a da shi to kaga shi yanzu na kuka an zalunce shi kuma yanzu an sake kara masa wata kuma na kokarin bayanin damuwar da ne to kuma an sake jefa shi a cikin damuwa saboda izzan wannan mutumin mai mulkin ba ta da babu hikima a cikin to wani shi kuma na da hikima ne amma ba ya da izza shi sai bayani in ka zo ka ce ya za a yi a gyara kaza ya za a yi mutanen da suke ta'addanci ka za a yi maganin zai iya ma bayani tun amma shi ba ya da dan sanda ba ya da soja ba zai iya ba da koda ba kaga shi sai tare hikima amma babu me babu isa to haka ne zaka ga mutane kullum daga mai lissafi sai kuma wanda ba yi da lissafi sai ka ga mai kuɗi ba yi da lissafi sai ka je kuna a banza kai kuma sai a barka ka da kokobo sai kula ne <laughs> ba ka da to saboda haka ka shi Allah zai yiwa a samu ɗaya da tare da shi sai dai rika su guda saboda ka ji inda zaka ga Allah ya sauka da bayanin sunansa to sai ga ya haɗa sunayen su kuma da zaka zauna ka lura da sunayen zaka ga hikimar da yake ciki wato ba kaɗan bane sai ga yana haɗa gafurun rahim azizun hakim an gane ko sami'un basir wato dole ne sai ya haɗa guda biyu wanda in ka bi cikin sunayen ka samu hikimomi masu tarihi to Allah madaukin sarki alhakim gwani ne to shi gwaninta ta Allah subhanahu wa ta'ala wato hikima ta Allah madaukakin sarki guda biyu ne akwai alhukum akwai alhikma alhukumu yana da hukumul ta ashar'i yana da hukumul kauni wato abin da ya hukunta zai faru a duniya da kuma abin da ya hukunta a cikin shari'arsa waɗanda suna da ɗan bambanci kaɗan sun yi kama da bayanin da muka yi akan alƙada alƙada ulkauni da alƙada ushar to haka alhukum wato hukuncin Allah zaka ga tana da alaƙa da hikima kuma shi da abin da Allah ya hukunta in ya ce a yi abu kaza to in ka bi ta zaka samu akwai hikima Allah ya hukunci cewa wato ku rika yin sallah to in ka bi sallar da zaka samu akwai hikima akwai hikima na zahiri akwai hikima na batini na ma'ana daga cikin na ma'anoni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha da al munkar wato wannan hikima ce ta ma'ana in mutum ya lazumci sallah sai ka ga ya dan yi nisa da waɗansu sabo da yake in je da sallah akan lokaci to kuma a cikin ta akwai ma'anoni akwai abin na zahiri akwai wani nau'i na motsa jiki a lokacin da mutum yake wato yake sallah akwai wani nau'i na shiga cikin mutane akwai wani nau'i na duka dai wanda zaka ga su kuma wasu abuwa ne wanda suke a zahirance dan mutum yana zuwa sallah a koda yaushe zai wahala mutane su manta da shi idan aka ga kwana ɗaya biyu ba a gan shi ba to za ana neman saboda an san shi regular attender ne kullum yana zuwa masallaci sannan kuma zai saba da mutane domin dole yau zai sahu da wannan gobe da wani cibi da wani gaje da wani ya gaisa da wannan shikenan to duk waɗannan suna daga cikin kuma manufofi na zahirance wanda ake da mutane za su rinka haɗuwa su ji damuwa da ake faɗa gari da yake ciki wane makwabcinsu da yake ciki sai ya zama a masallaci zai iya samun labarin makwabcinsa wanda da a yanda suke zaune ba lallai ya san ma labarin makwabcin ba amma ya zo masallaci kuma za a iya faɗa cewa to an yi rasuwa mu wane wanda ya haɗu da shi yake masa ta'aziyya sai zama sai a masallaci yake saboda akwai manufofi da dama hikima da dama da yasa Allah ya hukunta a rinka yin sallah kamar azumin da muke shi ma akwai hikimomi na zahiri akwai na to kai dukkan abin da Allah ya hukunta in ka bi sai ka samu akwai hikima da yasa Allah ya ce ayi saboda shi Allah hakimi gwani ne kar ka gaci abu kaza ka ka mu wannan abin zallan wahala kawai ake sha ha akwai hikima hikimomi masu yawa wanda in an ce maka wani lokaci ka zauna ba ci komai ba za ka iya yadda ba amma idan aka zaunar da kai a babu ibada kuma sai maka amfani har a ka inna hadha la huwa al-qasas al-haq ma min ilahun ah, illa Allah wa inna Allah huwa al-aziz al-hakim aya ta فإن تولوا إذا كن جوية بايا فإن الله عليم بالمفسدين للي ألا مدعوكتين سلكي مسنين جميل مقنتا wato fa in tawallau wannan damiri na tawallau yana komawa ne zuwa ga kiristoci waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi su zo su yi mubahala ai an karanta a baya ko yawa ayan baya an ce fa qul ta'alu na dawa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil wa naj'al la'nata allahi ala al-kafirin kaga wannan mubahala da annabi yake su fito a zo a yi in abin da yake faɗa ƙarya ne abin da suke faɗa gaskiya ne to mu zo mu yi to kun alaƙi ne mu mai ƙarya sun fito ba su fito ba shine Allah ce in sun juya maka baya wato gabarin wannan mubahalan suka ce su ba za su yi ba kuma ba za su bi ka ba to ka sani fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah ya san mabarrata domin wa'annan banda suke inda gaskiya suke to su zuwa yi tsinuwa in ba su yarda yi tsinuwa to su bi ka shin yadda gaskiya suke in suka ce ba za a yi tsinuwa ba kuma ba za su bi ka ba to suna so su yi banda saboda haka Allah ya ce fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah madaukakin sarki masani ne game da mafarna to anan sai Allah ya ce alimun bil mufsidin Allah bai ce alimun bihim ba domin ai asalin bai kira su ba a wurin sai ta fa'inta wannan kaga lamiri da sai ce fa inna Allah alimun bihim Allah ya san da su amma sai ya kira suna a wajen zuwa da lamiri wato shine suke kiransa al-izharu fi mawdi al idlam a wurin malaman balaga bayyanar da abu a wurin da da wato la ko ya ya kamata lamiri ya kyautu a zo da shi sai aka zo da suna ne yasa saboda shi an ambaci suna na mai aikata wani aikin laifi to akan ambace shi ne saboda sakamakon da za a ambata ya ɗoru a kan mai wannan sunan ba lamirin mai sunan ba domin yanzu inda an bar su lamirin to wannan abin da ake faɗa zai tsaye a su ne su da suka juya wa annabi baya na zamanin sa su kadai amma da aka zo da suna to ya shafi duk wani mabarnaci duk wani mai barna to ya kamata a gaya masa fa inna allaha alimun bil mufsidin Allah ya san mabarnata duk inda suka shiga in suna bayan dutse in suna kaza in kidnapping kake in zata kake ai kai mabarnaci ne to duk Allah ya ce a gaya muku ya san da ku duk wanda aka ce Allah ya ce a gama sai ya san da shi to ga ke rubi bai kama shi eh mal yanzu kai ne ka gudu ana neman ka sai aka buga ma waye ka dauka sai wanda ya waye ce ina ganin ka <laughs> duka ka kai ma ka san me ya ke rubi da ana ganin ka ka san ko ka yace ina ganin ka kana ganin ka gudu eh ai yanzu ina ganin ka da ka je je waje kaza eh ka fito kawai kai taron na domin ka san cewa kariya kake ka riga ka kama to tun da Allah ya ce a gaya musu shi yana sane da su to ai yana so ya gaya musu jin da suka je suka buya ba za su guje masa ba da haka wannan yana yin buni da ishara zuwa ga wato gane to juyawa gabarin addinin Allah domin nan tawalli da suka yi ai gabarin addinin da sun dubun annabi to juyawa gabarin addinin Allah to barna ne ko kuma sababi ne na Allah. domin ka juya ka bar addinin Allah ɗayan dole ko ka bar addinin Allah duka gaba ɗaya wani za ka haifar da ɓanna a bayan ƙasa saboda za ku yi tawaye Allah yin tawaye wa Allah kuma yana jawo fushin Allah idan Allah ya fushi kuma ta kowa ya shiga sa Allah ke zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a bayan ƙasa da cikin ruwa an yi ambaliya iska ya zo ya rushe gidajen mutane ruwan sama ya tafi da jama'a ya kashe mutane duk waɗannan barna ne me ya jawo Allah ya kashe bar aidin nan saboda abin da mutane suke aikatawa ne da hannu. to haka juyawa ga barin wato karantarwar musulunci dokoki na addinin musulunci domin mutane suka juya ga barin karantarwar musulunci to ɓanna za su domin a lokacin saƙo da su dan ba su bi musulunci to suna bin kishiyan koro musulunci kenan suna sako idan kuma su mutane suna sako to dan mafi suna jawo barna ne ma kansu ko fitina ma kansu a cikin ƙasa in Allah ta zaraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan Allahu masalan qaryatan buga muku misali karyata wata wata gari wata alƙarya kana amina ana zaman lafiya mutma'inna mutanen garin an tsafi bayan ana zaman lafiya kuma mutma'inna kaga zaman lafiya zalla in ba ku nutsu ba har yanzu dai akwai abu da saboda ashe zaman lafiya na buƙatar kuma nutsuwa shi kuma nutsuwa mutum sai ya ci ya sha sai kuma ya nutsu to aminatan mutma'inna suna nitse kuma suna zaune lafiya ya aki ko haragada arzikin ta na zuwa mata a mako ta ko ta ina suna samun wato arziki min kulli makanin Allah ta daga ko ina sama ta yi ruwa kasa ta fitar da tsirrai a shiga koki a samu gashi nan arziki ta ko ta ina fa kafarat bi an sai ta kabirce ma wannan ni'imar da Allah ya mata fa azaqaha Allahu libasal ju'i kaji fitina mafi girma Allah ya sai ya ɗanɗana mata tufafin yunwa wani na gwada maka yunwa mashifa ne kuma shi yunwa in babu shi ba za a inda shi samu nutsuwa to da kace Allah ya ɗanɗana mata yunwa wal khawfi sai kuma tsoro in kun lura suka yi al mutma'inna kishiyar da mai aljo saboda haka in akwai tsoro ba aminci inda aminci babu tsoro inda nutsuwa ba yunwa inda yunwa ba babu nutsuwa ina fata ku gane Allah madaukakin sarki ce ba za ka Allah ba san juɗi wal khawfi bima kanu yashnahu saboda mun ci suke aikata da wannan muke cewa gwamnan barno Allah ya saka mishi da kaga duk matsalan da barna suke ciki an ɗauki duk matakin da za amma matsala ya gagara abin da ya zauna da kansa ya nemi malama addini ya ce to ya za a yi shi abin nan ba ya ga duk wani ƙarfi da ko mai ayi abin ya gagara in suka ce to gaskiya in dai ana sabo an bar shi sabo free mutane su rinka yi to wani abu ba zai rabu za a bashi da haka dole kawai aka zauna a majalisu suka yi doka cewa an hana sai da giya a garin kaf ba. ɗaya an hana karuwanci kaba ne a gari duk wata karuwa ko ta aure ko ta tattara ta sai da dare mata saboda waɗannan barna in aka bar su aka ce mutane suna yin safari ba a koyi suke yi ba to ko shakka babu a ce wai har yanzu wuri da ake da duk a ake akwai gidan giya ana zuwa sha akwai gidan mata ana zuwa akwai shi ma akwai kaza abubuwa wuraren barna suna nan a buɗe to ba zai yi mutane su rabu da wannan fitinan ba sai dai rika lafawa yana dawowa rika lafawa yana damuwa. saboda haka aka sa doka cewa duk wani gidan abu a rufe shi duk wani hotel da ake karuwan karuwan shi ke zuwa na musamman waɗannan dole a dakatar da su a rufe shi, kuma aka ɗauki mataki cikin awa ashirin da wato ainihin hudu aka fara aiki to kaga wannan sababi ne daga cikin sabubba na samun abinci barinsa kuma sababi ne daga cikin sabubba na cigaba da samun tsoro saboda haka Allah subhanahu ya ba da misalin wanda alƙarya yace ai da suna zaune lafiya kuma suna cikin abinci suna samu ya suka kasu ce ma ni'imar Allah suka samu kuɗi shi dan adam kuma na da wannan matsalar ya samu kuɗi kuma zai fara to sai na sai ya fara ga ya to sako shi da kansa Allah ya sa mu dace Allah mu ɗaukakin sarki a ya sa mu gyara dukkan abubuwan da wato za su zamo mana fitina a cikin wannan ainihin wato rayuwa كان شيعنا فان الله عليم بالمفسد يعلم انا لدي ان الشباب لا ينشا من المكشف اذكر ابن دياس ومن لا شان من عليه. يقول الصلاه.